Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala haalo Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala haalo
assalamu alaikum studio kalangu hangan kai ku baini suka kulsara studio kalangu sai na rango ga hangan zarmkin labarai lera no ka gato labari yankan aya bibu garba gato nan da rando labarai bongai ne ya bena harwa na hasarawiyan tenya mai kwarora da dogon kirya dogon kirya musika lano dini dogon duki departama raran gama matkante alfijajai makka koyon wadaya gwanga bonga anga mawaran gama hunkuna matano miso gonan da irin kuna bon fere sigiro mo matikala woi borai alhali forano igo siyasa ra matano igin ko yango gona gite da wai ne bonno en solaran se madala illa barai daka daka yango ngane ya jirbi bandai wo dai asibor kurse tugure ra meteo saruso kanga haro da kusa nesi ina la sabu yante la sabu kayara ine bena haro aga kamo aga hinga lala hankanga ti labo dando manga da mo isa cega dai matano miso baranda hunkuna madam aminu nafisatu mes- meteo gono atu gunguma mandantani hayangai sekalar mahangan Nous avons vécu le 2 des fortes quantités de Handon précipitations.
jirbihin ka indu har bobo yankan yankan zandar gandara maradi gandara da tawa gandara to har bobo idin kankan gando di yara an gano te sabili kannan haro non bobo yanwa hala haro ga to bata mai kayan go isa ke soga kulu haro gabo zabu wodin ga kan da kan haro kan irmil ga kan isa ke soga dini amanto kwara amma ba da dini tilber gandara ganda non yankan yan haro kai kan gumo irme kino haro sini ga kankala bata mai kan yan go isa ke soga ni ba su bo har rano irbi gutun har no kan irdiya irwa ne su gire kan yan irgitera lalle mu haro kan gono kan hunkunu har no kan gihniga bata mu foyan wa Il est très probable qu'on ait des inondations.
yadin no har no kan gin gabatan foyon wa zaman ya mai windanta har akan hunkuna halmanti maso haro mo ana hasarau yan te nongu cin do silman kai na zanga su duru kwara nan kan su subora dai garu yan iko makkan nya mai guvernero akwai gadi matkan no miso baranda kalir mahangan isa kasan karanta shi iri sa ga ci hay kul kan ci tondi biya borai tondi kwarai borai gabu gora borai bora kul zuruka ga kan badan ise ifo no ne te goro ngono kan da hari kan iri man na mila fondo kan nan iri wasuka fonda te ngora jak sirente da diggo ki te tondi biya kompanyo cega ngamo a ganji haro mu do isa ngi ci haro kul barge ka kwarara songo iri ka dai no iri borai kunfa iri mi di hankante da a tonton kaina technicien da kwara borai lakkal kanai bon iga batama hauzu gadi hasarawai kante wasu wasi bon iri mo ko gaci bankan sai iri magaci da gaksi ne kan iri makan da hunkuna da suba iri me ga fonne ko ne goye kan iri magate ne da hani zufo ne da handu hinza ga ko ne da yesi zama goye wo goye hinkano ne ko arara bun bo ne gono da banda zama haro manufun kalbene ya dinga bene mo gondo goyen ki himgate yadin no su duru kwara borai iga ba kun fa zama hunkun su subora isibai alhali kar anon gai go igo na dai mo daru irkoi hina gunan no kalir mahangan borwai ne wo kan sai hasarau tisi son da irgo no kan haron ba kul kar katre bore zur ka bor kan ka gai fo sambu bor kan ga bundu sinji bor kan ga ton dangaru wodo no go bore hinara karce sum marian tu sum bono borgene yan ga wo kar ga ngware gwamnati ga mi wasur se dum dugu dun non kan boy ga fur ba ngware han kan dare se kab ga ban ha kan ne te aga ba ne bidi kan da fonda sani kan da ben hay wasani dum kam dan bore se han kan ga nan bore mu dugu fulu zama wasu man ta no kai ginere ga le ga ban son da bo amma wallahi mu gurje guna ba bore ngware kai ne kan gi se kur kan fo bon donc mi sintin kan ngware jina wanda ga mu kan da kan hin ga haraika kan go do a lutu kai da ir sintin da na man kai han kan go banda aga ba da wo kan go nun kula
irmiye nodini dogan duki dogan duki mo dogan kirya kwarara nodi mo alka son dai ben har wanga no na hasarauce nan kan windi kan ga to wagacin da ahaku ngai no kan millimeter zongundi wakin taci inga no idu utu ando jirbin ka koi jirbin zacino ra kadar mahangan mamman tuda dogan kirya wana mamman tumba dogan kirya wana mero waka tonan dir wakilo kan gono din abdulaziz dan yumado Les quartiers inondables se sont vite remplis d'eau.
kurai Et kan yara haro ga kaino haro ngwa wodin ga kan da kan fuwe kan yango kurai dira ino so bai ga kan non gongo no kan haro gari burse halken ta ga ba do tije ne ngai wongai shi woni duma bai lalle haro na hasarauti almiyali waye kindugu no misa koi guguna almiyali waye kindugu kan rabor zungu gudu waran kicin da ta cigo kan wadin tebin de inne burkul kan bai inga fuwo toru to kul buram gurje ga fatta hala akwai kan abun lalle mo bore ma irce ba zambura kul fatta fuwaira inga kan da kan irkon da bore gadan lokole fuwaira amma amma kan mu bo borai so bai koi ingai wani borai kan yan fuwai man kando irin ne koi sabu borkul man bu borkul man marai zama haro man kakal borai mu Comme hayera les pluies étaient arrivées au moment où tout le monde était éveillé.
inna ci labare bongera alfijaje maka ko yongode agwonga bonga haran mi saru so kanga go ci jirwai ne wo ine kanga ina sokona amo borino zama beni hi hin zanga no gutunu nya mai kwarora jirbi hinka ka jirbi hinka kulu kalilu garba atu jolo maryam kenda hayangasi Pour le moment, on a enregistré cinq vols qui sont ir me cino du beni higu kan yan desi idan ta mu go solanti hunkuna alul guru hinza an gana to kwara kemi ne da yaran sai kan hunkuna hando girbi do ir gudu da boru zambar ta ci dedan di kan yan din noa beni fo kulu si sambu kala bor zungu da waidu dedan di ko ne kan fayan ka go haran maka koyno da gire kan yan bisara gati haran alfijaje su gayi beni yo batono fondara kan beni yo gani sambu asibisa halar idu dedan di kan alfijaje ga batu girban dai binde iga koi gabatu haller wacin ninka ga koi gabatu haller waran kicin da taci koi na mu a jan sai do hare kan bomu halga ka sohon gai mu gono ka kano rai bana suballahu kulum sohon kun zaro kai gono sanaran sai dai a kicin dirse danga beni gu dai dandi kan yanga tun ya dinga mai naran sai dai ne da hando girbo wacin da fo ko hando girbo wacin ninka kulu irga bora kudun dun gaban autour du 11-12, le dernier vol.
labo bondura jingar wai wucin da kan ta fondara da yi labu koyo a dukan da haran cawo yona ya jerai nan kan barva man ko te kala wai ta ci zongo bon ba kaloriya mo te waran kicin da yiddu zongo bon isuf muhammadu ne kan dai cawon gano man te gabori haran jiro amma dai lokoli zai hare kunda parsi dango yarima nga mo aninga sanno tonan di musa sando kalir mangan islawan nasaratan wakacisi lalle labo jin bora ane zan kai talo gaga iro ne a tara ga iro nan ne bora kul talo gaga zam kolo hana gidira am gori tinga gwamnati bonna go sintina gika here do gwamnati tinga kanga bon ifo zan kai mu baran di go jine hannu metre mu imi imi dan fonda henera dan gidi banandai dinga wani alhakai to wodin wo barkur ga bai kan haram matakan jiro sintin za école primaire maître yi matakan ini concours din te ga kande inge wani alhakai ki go ga ha incidence financière rappel yande wani yan kulgara to ulat man ko lokol barsa zanka kardu wodi wodi bande zankai inge moy cour grève ra université gonde inge kambu problème kamma ti zanka ni wani mais to wande kai gaga noru china gaga donc irwo irna ngene dai bara kullu talogo irwo na talo gaga zama wato iskandi wani gakina wato ignan sanu sendi jindig dangiga
utuhando zar sintina ngano ina fili kwarara sokomo ina ganji ikwegi jingarte wadini maga miriya kominora komin kara kwaro wayara aha kukura da ina ganji miriya mo bai kulgu bai asikal no dini zandar gandara bora kanga ha goida hanani yango no dini miriya loktor kwarado mustafa dan lela ana rufai amadu no fahamai Wannan aiki lalle mun yi shi eh, a cikin garuruwa goma na Koyo mil komino wane kwaru rano inna gasandi. Inga gici ingal barhama izagaran bugaje ilbaram garin tudu garin macishiya garin kaikai garin ali garin rana garin malam bushawaye jigaduna da rigan barhama. Sintina dai irsa warno irmu suban mil komino kan wanda kwara kai kai ne yan isigiro ga sandara zama ATP sigiro wora igi bisga ba im goida kwara kai kai ne kai yan gogutun manci beri beri kan yan rabore hale bar mai yan sandi. wone mu da mi gabe kan kwar kai kai ne dira bore ni cheddi gumo ya dinga wasi bon yin ga misa bonza za kan jama bobu sino inna kware yo su bar mo no koi ne dan balawe yo kulkan bore go gidi bayin go kulu si bono go gacandi wannan aloba duka da ake ganin ta mafi yawa daga hanyar eh, rishin tsafta ne ake ɗaukansa.
labari niger 24 da mo tira kan ga fata tira kan ga fata gabore ka brandi patriot 15 de la grif ikul igoda bante janga jangal banianse susubo mo le kurie ye ka ga tonton iganga mo ina dabu fonda kara kunda ida borcin do ha ministero kan ga goida labari no yan fuwai da mo sese kan ga labari no yan fuwai hausu ga ima bai matkan igite kan ga nan miso amadu gaban nan kan sese tirfura dai a faman kan jangal takai igoyo gowani ingai mo ngai goyo gowani ministero kan ga goida labari no yanga inge mane kan jangalta kai igoyo dai no igona gite erefi araja bonga nan cinkun susubora nan kan mane ngai ga sabgisina yandan bore di cargamara sintin za hunkuna zamani kabaran diyan wobon ngano anici twitter no ya ladan hamidu kyana anekan ininga partiyo ka hino bande ngana na kabaran diyan wote labu da labo da labuwa ni ze kudu go bai kai na amin amin ka hino bande omar hamidu kyana ne mo kan margana ino kan partiye kan go hino bande ite bi bi newo nyamai kwarin ni na margana te nan kan yaddan di kan ima amin amin ima ka hino bande emere norano ya Studio Kalangu.
Studio Kalangu Sijirai.
Agadez Kwara.
Nomad FM Gindabon.
Lamba Sangunda Fo da Tombin da Yagabu. Dilberi Kwara.
Radio Tebonse Gindabon.
Lamba Waya Gicindi Yen da Tombin da Gobon. Maradi Kwara.
Radio Garkuwa Gindabon.
Lamba Sangunda Iyabu. Arlit Kwara.
Radio Ikokan Gindabon.
Lamba Waya Gicindi Ku da Tombin da Fo.
Studio Kalangu.
yade no studio kalangu sena rango gangan so kai kalirwa na bon fere sigiro wai borai siyasa ra furiyango a gona ga koyda gina sandai dum fo dum no i gona ga di safa ga hugu te masongu wai ne bono in hunkuna bon fere sigiro solaran sai kalir mahangan wa kan balkisa hamidu a sola Zawa to kanci ne in demokrasiya gwaran di ir Nijar labo wura waiborai imankanin da garu. Bakan waiborai wani gu kokarin gai parti ya se. Din mo kwai ne ci titirin kan ga ir Nijar labo an kan budake kan gu waiborai no in gai alhakai politik fandara di kwai gugu ne waiborai su bagu mo nan kan igi labo sanni bere nwa batu. Madam Isa Ramatu Kunce a sikala waiborai kwansaye i wana sata da ratilberi a wana gandamaga. A ne kan di gunin hunkuna barmayyan beri wogite wiborai isintin gite depte yan isintin gite ministre yan gano decentralization ka sohon kai za kwar berera kalamu to ganda da wai borgaba a ga hin gite conseil da wai borgaba a ga hin presenter depte da wai borgaba a ga keke nomination ba ka wai borai wani gudu jin koyan wodini sanda ya kan yi goni gidi gicha bukan goigo ise forro sanda matkanci ne madam sulai maryam gambo wai bor conseiller no lumana maga na tonan dinda irdo sandai gina giti wai borai di char gamara jan ka char diyanwo kan ba zibi jangai alborai kan da irsi char de igu fure ir gamara mi kir fai ga tonton koi ne sandai taken ta lokaco kan alborai gingai rene ngaiti igina no halki no mu farsi ato ga imne im ka ka sanne nwa batu kan ginan wai borai im koi tangam gudu ngai ba non ngai kan no san ni bere nwa batu ansar gir zambar hinka ikoi ga kan da kitirga kan sai igine luwa sur lokota kan kan da bar mai yang tonton wai borai iba funara politik fondara tir wani gaziyan go ara kan gon ga kan hunkuna wai borai iman duto nan kan cinno igba sanda mat kan cine madama sulai maryam gambo lumana konseyero ana tonan din da'irto gasa yan wode sintine wono borai ga kwai kekiyon wodo igwa gwaida kiti fondo wani wata kan ikafa yan wodo isi gwaida irwo dirgudu wata kul kan sappa yan gite hal kandida gono imanan kandida futa mafuru gasa yan wakan na wai borai ya banda gumo kanan da idin boki te da kwai ne kiti fondo ina bar gite wai borai wani kangina im koygi tangam woy boray mo im du ingay ba politique fondra day madame ben wahab aishatu kango sede sarhama partiyora ane kan dinga gudu im marganay te kan rano boray kul kan gongi tangam woy boray gin koyongo fondra gichar margu gudu gidi mangano sandago kangina im woy boray ka wayi dullora studio kalangwanga kai ne nirka to zarm kin labare ker so laran se mer garan fondo goydu suro ko karo karan gogdan girwan sigirai hangan ir sigirai man ban nafisa dam sirfa pari na ka ka france kin labare to nan daran do aram gorgbori studio kalangu studio kalangu sigirai nyamai kwara alternative jindabo lamba wega kintenga da tomita kyabon zandar kwara radio shukura jindabo lamba zangun da igu da tambuwa bon doso kwara radio farha jindabo lamba wega kidin kabo tawa kwara radio tambara jindabo lamba zangun da iya bon filinge kwara murya talaka jindabo lamba wega kindu da tambufo bon difa kwara radio amfani jindabo lamba zango bon agades kwara Nomad FM Gindabon.
Lamba Zangunda fo da tombin da yakabo. Dilberi kwara.
Radio Tebonse Gindabon.
Lamba waya gicin di yende tombin di gobo. Maradi kwara.
Radio Garkuwa Gindabon.
Lamba Zangunda iyabo. Arlit kwara.
Radio Ikokan Gindabon.
Lamba waya gicin di ku da tombin da fo.
Studio Kalangu.